لآيات لقوم يتفكرون Ubangiji ya ce wa min ayati yana daga ayoyin da za a gane girman Allah an khalaqa lakum min kun anfusikum azwaja yadda Allah maɗaukin sarki ya halitta muku ma'auratanku daga gare ku matarka mutum irinka Allah ya ce wannan yana daga ayar da za a gane girman Allah da Allah ya ga dama sai yi mu mazaje zalla in za ka yi aure ce ka sai tinkiya ka daure ko agwagwa yi ko ta jaka an ka ce ta ba ta maka kafar Kano akwai matsala ko ba matsala amma sai yi matar ka irin kai da za a samu fahimtar juna da communication a tsakaninku Allah ya ce wannan aya ce me yasa liyaskuna ilaiha litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga waɗannan matayen kenan akan yi aure domin a samu me domin a samu natsuwa iyaye ku rinka bai wa ƴaƴayenku mata tarbiyya kamin a aure da su wannan yakan taimaka a samu natsuwa a gidan miji yana da muhimmancin gaske kwarai da gaske shi yasa magabata idan za su aurar da yasu ne sun zona sun mata lakka ta musamman abdullahi ibn jafar a lokacin da zai aurar da yasa sai ya zaunar da ita yana mata nasiha sai yake bata wasu makaman aiki a gidan miji wasu point wa'anda duk mata da ta rike wayannan to za ta zauna lafiya a gidan mijinta kuma wallahi da wuya ta ji an sake ta yana da wahala kwarai da gaske don za ta samu kan mijin kai ba kan kawai za ta samu ba har da kawaho kusan damuwar mata ke da shi zan suke zuwa gidan bokaye ni dai ya samu kan kan dai nake so na samu ko in ta samu kan dafawa za ta ban sani ba me yake faɗa mata sai ke ce mace iyaki wal gira fa innaha miftahu talat وإياك والإتاب فإنه يورث البغضاء وعليك بالكهل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء كيف يفضع وإنسا إن كيف جيد مجي تو إياك والجيرة كشيد كده كيش دبر مجانا كشيد كده ليه ko da ke an ce matan nufa su ba za shi wani ya ce suna taba wa da in ya ci walgira ka shaɗin ki da mai hausa suka ce wa kishi kumallon mata wato saboda yadda mata suka tsani kishiya ko karin magana su duk akan ta yake karewa da kishiya gwanda mutuwa da zaman banza kara aikin uwar kishiya ala su tiri bukwai in jiwa in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar konanniya haka tara in ji kishiyar wa in ji kishiyar mai magidowa <laughs> wadda saboda kawai da suka tsari kishiya ne wai dukkanin maganar su ba a zai kare wai kishiyar da ta kone ne wai saboda aga wai in sun saba ta da to ya iya da abin da fi karfin wuta wacce wuta ma ta buga da ita ta batta Allah ka gafarta mana wallahi kishi yana daga abin da yake hana samun natsuwa a gidan mazaje mata ku ji tsoron Allah kishiya da ake muku nan Allah ne ya ce a muku Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a muku in kika fada da mai gida don ya miki kishiya wallahi ba da shi kike fada ba kina fada da Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ina tsorace miki Allah ya jarrabe ki karshen rayuwarki ko ya jarrabe 'ya'yanki Allah ya baki 'ya'ya mata guda tara duk samarin anguwarku kuma kowa yana da mata dai kuma matarsa ta ce ba ta yi da kawo ta ba mu ga inda zaki kai su da jaraba ko ba da jaraba ba waye ce a ƙara matar